'yan uwa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne daga masallacin markazu salafiya da ke nan kan titin majorod tudun wadan zaria jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana mun shiga daren litinin da ya daidai da daren takwas ga watan safar hijira na da shekara 1433 daidai da ɗaya ga watan januwari shekara ta 2012 wannan shine kaset na biyu daga cikin jeren giyar sako na fatan alheri da muka sanyawa farin sakon fatan alheri zuwa ga kungiyar izalatul bid'a wa ikamatu sunna sakamakon alherin da ya same su kuma ya sami duk wani mutum tsawon shekara 21 wadda wannan rabuwar kai ta ja wa ahalis sunna musiba ta ja wa al'ummar musulmi bala'i gaba daya mutane don haka wannan haduwar insha Allahu ta'ala muna fatan wani mabudin alheri ne da Allah ya nufi ahalis sunna da sauran al'ummar musulmi har ma da waɗanda ba musulmi ba insha Allahu ta'ala a ƙasar domin zan iya cewa bayan almajiran ɗan hodiyo waɗanda a wancan zamani shekara 200 da ta wuce ake kiransu aljama'a ba a taɓa samun wasu jama'a da suka haɗu domin su yi wa addinin musulunci masu farar zuciya da kyakkyawar manufa da kuma fatan alheri irin mutanen da suka haɗa ƙungiyar izalatul bid'a wai kanmatu sunna a tarihin najeriya daga shekara 200 zuwa wannan zamanin to ashe kaga irin waɗannan mutanen alheri wasunsu sun kwanta sun rasu wasu kuma suka fara fada a tsakaninsu akwai waɗanda suke shekara talatin da ta wuce matasa ne a garin nan su biyu duk inda ka gansu kamar imamu ahmadu bin hambali da yahaya dan ma'i kamar hassan da husaini duk inda ka gansu suna tare amma sai da suka shekara ashirin 21 ba sa magana da juna a nan garin amma da matasa ne duk inda ka gan su a garin nan da to in ka ga wannan tambayi ɗayan in ka ga wannan to ɗayan na kusa an ba haka ba ka tambaye shi ina yake duk wanda ya suna rashin kunya a nan lardin zazzau kowaye sai sun dira kofar gidan shi komai karatun shi sai sun je sun zauna sun tattauna da shi amma sakamakon wannan rabuwa sai da suka shekara 21 ba sa magana da juna to kaga wannan musiba ce domin hadisi ya tabbata sahihi a cikin musnadul imami ahmad da sunan abi dauda da mu'jamut tabarani annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa daren sha biyar ga watan sha'abana idan yayi allah maɗaukakin sarki ya kalle ko duniyan nan sai ya fi wa dukkanin al'ummar musulmi gaba ɗaya sai dai mutane biyu waɗanda ba sa magana da juna kaga wannan musiba ce a ce irin wannan dare mai wannan daraja ya samu mutane biyu ba sa magana da juna sannan faɗan mutum biyu a zamanin sahabbai ya ja allah ya ɗage lailatul qadari daren lailatul qadari ya sauka a wani dare sai wasu mutane biyu sai suka fara faɗa sai allah ya ɗauke daren lailatul qadari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ai na yi marmaza na fito ne in faɗa muku lailatul qadari sai kuma na samu wana da wana suna faɗa sai allah ya ce ya fasa lailatul qadarin a yau amma mai yiwuwa ta zama alheri gare ku ku neme ta a 21 22 23 25 27 29 saboda haka musiba ce a ce musulmi kwaya biyu suna ainihin fada balle suna gaba balle a ce al'umma ce wadda Allah yake cewa wa in ne minal mu'minina ha tattalin? sai ce fa aslihu bainahuma idan aka samu yanki biyu suka yanke suka bangare na mutane suna fada da juna suna yakar juna allah ya ce ku sauran musulmi da abin da bai shafe ku ba sai ku yi kokarin sulhu a tsakaninsu wannan aya ku aje min ita a matsayin bashi zan dawo zan yi mana tafsirin ta tafsirin da ainihin wato za mu fito da irin fikhun da ke cikinta a cikin wannan munasaba a cikin jeren gyar waɗannan kasusuwa. yan uwa musulmi mai magana abu abdulrahman muhammad awal adam da aka fi sani da albani zaria zan yi wata matashiya kafin ainihin in fara wannan ainihin wa'azi nawa na yau wanda shi ne a matsayin asalin wa'azin abubuwan duk da na gabatar a jiya a matsayin sharar fage ce da kuma mukaddima ko shimfiɗa matashiya ta farko ita ce don girman allah duk wanda ya saurari kasar ɗin jiya kar ya karar da komai har sai ya ji kaset ɗin yau kamar yadda duk wanda ya ji na yau kai ya karar da komai har sai ya ji na jiya har kuma sai ya ji kaset ɗin da zai biyo baya da waɗanda za su biyo baya a takaice wannan matashiyar tana cewa ne kasusuwan da za a yi za su kasance guda hudu zuwa guda biyar ko shida to kafin kai wani comment karka ce komai don kaji kwaya ɗaya ko don kaji wata magana har sai ka daure ka tattara su ka gama jin su gaba ɗaya to sa'an in za ka yi wani ta'aliki sai ka yi idan ku har allah ya jarabce ka da kuncin lokaci ba za ka iya sauraren su gaba ɗaya ba to ina baka shawarar bayan ka saurari kwaya ɗaya ko wata magana to kar ka ce komai ka ja bakin ka kai yi shiru ina ganin zai fi maka alkhairi insha Allah ta'ala matashiya ta biyu shawarwarin da zan bayar a cikin jeren giyar waɗannan kasusuwa da ake saurare ina fatan duk wanda yake sauraron su da wanda zai karanta su don girman allah ya saurare su da idan basira kuma ya wanke zuciyarsu ya ainihin wato kalle su da ainihin zuciya mai haske kada ya ɗauki abubuwan da zan faɗi kasantuwar ni ba ɗan cikin ƙungiyar ba ne ya ɗauka cewa rashin sani ne ko kuma suka ce ko kuma kushe ne ko kuma reni ne ko ɗaya wallahi tallahi shawara ce ta ɗan uwa musulmi masoyi ga 'yan uwan shi ainihin musulmai masoya matashiya ta gaba ita ce misalai da mai yiwuwa zan iya kaiwa ga bugawa a cikin waɗannan jeren giyar wa'azozi akwai wuraren da mai yiwuwa misalai za su kai in buga da makaranta ta mai suna darul hadithi salafiya ko kuma ni kaina ko wani abu da ya shafe ni to don girman allah kar wani ya ɗauka ina ƙoƙarin fifita makaranta ta ne ko ina ƙoƙarin fifita kaina sai dai ƙoƙarin ba da shawara ne na ƙoƙarin wani abu da ni na gwada na gayaci a ɓangaren da'awa zan yi ƙoƙarin 'yan uwana ma su tarayya da ni akan wannan alheri matashiya ta gaba wadda ita ce ta ƙarshe ita ce jeren giyar waɗannan kasusuwa da kake kallo da kuma saurare gaba ɗayansu haƙƙin mallakarsu na makarantar darul hadisi salafiya ce kuma makarantar bata ta halatta wa kowa domin ya je yana ainihin buga su yana yada su ko yana sawwara su da kowace irin manufa har sai ya samu rubutaccen ainihin izini da yarjejeniya tsakanin shi da shi da waɗanda suke jagorancin makarantar allah maɗaukakin sarki ya taimaka domin neman ƙarin bayani dangane da matsalolin kasar ɗin sai ka buga lambar wayar makarantar wadda ita ce sifili takwas sifili uku uku ɗaya ɗaya bakwai takwas shida sifili zan maimaita sifili takwas sifili uku uku ɗaya ɗaya bakwai takwas sannan wato sai kuma shida sifili ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimake mu taken wa'azin kamar yadda ka ji farin saƙon fatan alheri ga ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatu sunna a jiya a cikin shimfiɗar mu mun gabatar da addu'o'i na alkhairai ga manyan malamai waɗanda suka gabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa har zuwa waɗanda Allah ya ɗauki ransu <clears throat> waɗanda sun yi wa sunna hidima a ƙarƙashin sunan wannan ƙungiya mai albarka sannan mun kawo takaitaccen tarihin shi wanda ya kafa ƙungiyar shine a sheikh ismail idris zakariya Allah ya gafarta mishi kaɗan daga cikin manufofi da ƙudurori da muradun ƙungiyar izala mun takaita su ƙwarai da gaske amma za mu kawo su a gaba insha Allahu ta'ala ma'ana menene manufofin wannan kungiyar waɗanne irin ƙudure-ƙudure take da su waɗanda take fatan ta cimma don su zama alheri ga al'ummar musulmi sannan waɗanne irin muradu ne ita ƙungiyar take da su sannan insha Allah ta'ala bayan mun gabatar da waɗannan bayanai a gaba za mu kawo hanyoyin da ƙungiyar ta tsara domin cimma waɗannan manufofi da ƙudurori da kuma waɗannan muradu na alheri sannan <clears throat> da bayani da muka gabatar dangane da irin jarabawar da allah maɗaukakin sarki ya ɗoro wa ƙungiyar wanda yake aka samu malamai da shugabanni suka yi tsawon shekara 21 ba sa ga maciji da juna idan ba a manta ba a jiya na yi ishara dangane da cewa na ɗauki bauchi a matsayin wurin buga misali kamar yadda na kawo dalilai shine bauchi tana daga cikin wuraren da tsakani da allah an karbi izala ga dangane mutanen bauchi suke ba alherin allah ya kai wa imam ibrahim idris wato limamin masallacin gwallaga na yanzu ina mishi fatan alheri nake cewa a bakin shi na ji wata kalma da yake cewa mu mutanen bauchi muna yin ainihin wato izala ne saboda sunna ba muna yin sunna ne saboda izala ba rigiji gamci sai in ka iya bala ga hausa za ka fahimci magana wato ƙoƙarin muna son mu yi sunna ne garin haka muka shiga izala kenan da zai bayyana cewa izala ba za ta kai mu ga sunna ba za mu batta ba wai muna neman yin izala ne saboda ainihin sunna ba amma a'a ita sunna muka shigo mu yi a cikin izala wannan kalmar ta shahara a wurin wannan dattijo ya daɗe yana faɗinta don haka zan gaya maka duk wani hadisi da kake jin ana shakka a aiki da shi ka tafi masallaci yanzu yanzu nan ne sata izin da gaggawa kawai ana gama faɗin shi ana fara aiki ran da mai wa'azi ya miƙe a masallacin juma'a yana bayanin cewa riƙe sanda da limamin juma'a yake bid'a ce limamin yana zuwa sai ya karya sanda ya jefar da ya ta ce an daina rike ta eh, bauchi kenan in dai sunna ne ki faɗa ya kwala ne ana haɗuwa kawai shi kenan dama ita ake nema alherin allah ya kai musu to wani abin mamaki sai da izalar bauchi ta rabu da shekara uku sannan ma ta ƙasa gaba ɗaya ta rabu <laughs> tun 1987 aka raba masallaci a bauchi tsakanin jama'ar malam sama'ila idris da ake ce musu 'yan masallacin bakin kura da kuma ainihin jama'ar masallacin gwallaga su ne 'yan asalin masallacin na asali matsalolin kuma da suka raba su su ne ne ishara a jiya matsala ahalul kitabi shin akwai ahalul kitabi ko ba za a ce iya cin yankansu ba za a aure su ko ba za a aure su ba malam sama'il idris ya ce fau fau fau babu ahalul kitabi a najeriya ba za a ci yankansu ba kuma ba za a aure su ba su kuma 'yan masallacin gwallaga suka ce a akwai saboda haka nan da nan da matsaloli suka yi matsaloli shikenan aka rabu tun 1987 kafin asalin rabuwar da ta faru ta ƙasa gaba ɗaya 1990 daidai shi yasa ka ji nake cewa shekara 21 allah maɗaukakin sarki ya taimaka amma ka sa abin da zai baka mamaki ana sanarwa a rediyo cewa za a yi taron haɗa kai dattijan nan da nake gaya muku jiya imamu gida da umar yana ɓangaren malam sama'il idris ne har zuwa rabuwar da aka yi ana cewa za a haɗe shi kenan a masallacin gwallaga ya sallah kuma shi kenan na gaya muku su ba su da matsala inda. mutum da yana tawili ba Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi in Allah ya so zan ci gaba da buga misalai da su saboda akwai abubuwa da yawa a bauchi waɗanda suke akwai ban sha'awa Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to daga cikin shawarwari da na fara gabatarwa jiya bayan na gama muƙaddima na fara ba da shawarwari dangane da harka addini da kuma harka ilimi da kuma mas'alolin malamai waɗannan shawarwari da nake bayarwa to gaskiya saboda allah ina fatan su ne nake ishara akan cewa lallai a ɗauke su da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske idan jama'a ba su manta ba a jiya na jawo hankalin ƙungiyar cewa lallai kira da take zuwa ga alkur'ani da sunna kira ne wanda yake kyakkyawa kiran al'umma su zama ahalin sunna daidai ne amma sakamakon fitintunin shi'a da khawarij da kadariya da suka faru a musulunci kuma waɗannan ƙungiyoyi na 'yan bidi'a suka ci gaba da kiran kansu su ma ahalis sunna har a nan kurkusa wani tijjani a samawi ɗan ƙasar tunisia ya rubuta a shi'a hum ahalis sunna wai shi'a su ne ahalis sunna to sai malaman ahalis sunna original na gari ba 'yan jabu ba sai suka koma suna cewa su ahalis sunna ne amma a bisa manhajin salaf to da an faɗa haka sai ɗan shi'a ya shiru saboda ɗan shi'a zagin salaf yake zagin magabata yake dukkanin malaman ɗari'un sufaye za ka ji suna cewa kansu su ma ahalus sunnati ne tun daga 'yan tijjaniya har ƙadiriya amma ba za ka taɓa jin ya ce maka shi ahalus sunnati ne a bisa tafarkin salaf ba to don haka idan ahalus sunna a yau yana son ya bambance kanshi daga waɗanda ke danganta kansu ga ahalus sunna 'yan jabu to dole ne ya ce shi ahli sunna ne amma a bisa tafarkin salaf to tun da kake ba za ka ji 'yan ɗariƙu suna danganta kansu zuwa ga salaf ɗan shi'a ko ɗan ɗariƙa ya danganta kanshi zuwa ga salaf to zai ga tufka da warwara a cikin abubuwan da yake yi saboda haka ina kiran ƙungiyar da duk inda za ta yi kirarin alƙur'ani da sunna to ta ce a bisa tafarki da fassarar malaman farko uban kungiyar shine a sheikh abubakar mahmudu gumi allah ya gafarta mishi kamar yadda jiya na baku labari an yi mishi tambaya abubakar gumi kai dan izala ne ya ce a shi uban izala ne haka abin yake shi da kanshi duk sanda ya zo zai fara karatu sai ya tabbatar da wannan magana cewa kuma ba za ka fahimci ƙur'ani da hadisi ba sai ka bi fassarar malaman farko ma'ana sai ka bi fassarar salafu to na gaya muku cewa har dan hodiyo duk wannan hayaniya da ya yi daga baya ya dawo ya gane cewa ba daidai ba ce sai ya dawo ya ƙayyade da awashi da cewa ƙur'ani da sunna amma a bisa tafarkin malaman farko salafus salih ka karanta littafan shi waɗannan maganganun suna nan birjik haka mai risala yake cewa wattiba'u salafi waqtifa'u atharihim a rinka yi ana bin salaf a kuma rinka tsayawa inda suka tsaya to shine alkhairi wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf alheri gaba ɗaya tattaru a wurin ainihin biyayya da tsayawa ga abin da salaf suke a kai. sharri kuma gaba ɗaya ya tattaru a kirkire-kirkiren da 'yan baya suka kirkiro wanda ya saba wa malaman farko saboda haka wannan shine jan hankalina na farko da ne wa ainihin mutanen kungiyar bangare na biyu kuma duk sanda aka ce mu ahalis sunna ne sai a marmaza a ce amma a bisa tafarkin salaf to shikenan mun tabbatar da cewa e ga inda muka dosa kenan allah maɗaukakin sarki ya taimaka bin tafarkin salaf ba ƙungiya ba ce abin da ake nufi shine ƙur'ani da hadisin ba za ka fassara shi da zo daga allah daga annabin allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to a nan ne nake so zan ɗan tsaya zan gabatar da ainihin wato wasu kalmomi guda biyar rak waɗanda zan yi sharhinsu da maganganun wani bijimin malami daga cikin malaman salaf shine imam shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi waɗannan kalmomi biyar kalma ta farko ita ce hasruhum masadiru talaqqi li'tiqadi fil kitabi was sunnati wal ijma ahli sunna na daga cikin ka'idar da suke tsayuwa a kai ita ce sun ƙididdige wa kansu cewa duk abin da ya shafi aƙida duk abin da ya shafi bin tafarki to sun tsayar ne kawai ƙur'ani da sunna da ijima'i ba a ɗaukar aƙida ba a ɗaukar tafarki sai a waɗannan wurare uku amma in fatoyi ne na kihu, to ana iya tsallakawa a tafi ga kiyasi ko kuma fatoyin malamai amma duk abin da ya shafi aƙida da bin tafarki to ana takaituwa ne kawai ƙur'ani sunna sai kuma ijma'i Ibn taimiya ya faɗi yake cewa fadinul muslimina mabniyun ala tiba'i kitabillah wa sunnati nabihi wa mattafaqat alaihi al'umma addinin musulunci ko addinin musulmi ya ginu ne akan bin littafin Allah da sunnar annabin shi da kuma abin da al'umma suka haɗu a kai fahazihi salasa hiya usulun ma'asuma kaga waɗannan abubuwa uku ƙur'ani sunna ijima'i to tsararru ne babu kuskure a cikin alƙur'ani ko kaɗan babu kuskure a cikin sunna ko kaɗan babu kuskure a cikin ijima'i ko kaɗan duk abin da ya kai a ce wannan ƙur'ani ne to babu kuskure a ciki duk abin da aka samo shi a cikin hadisi ya tabbata cewa ya tabbata sunna abin da ya to wannan abin babu kuskure a ciki a ƙarƙashin haka duk wanda yake ɗaukar aƙidar shi cikin ƙur'ani ku da hadisi da ijma'i ba za a taɓa samun aƙidar shi tana da ainihin cikas ko koma baya ko wani tasgado ba allah maɗaukakin sarki kiyaye wa mata na za'ad fihil umma radduhu ila Allah war rasul sallallahu alaihi wa sallam ibnu taymiya yace dan haka duk abin da al'ummar musulmi suka yi jayayya sai su ainihin koma su nunawa littafin Allah ko su kai ga Allah ko su kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine zai warware musu ainihin rikicin kamar yadda ainihin alkur'ani ya bayyana haka ibnu taimiyya ya ci gaba da cewa wa laisa li ahadin an ba, lil umma shakhsan yad'u ila tariqatihi bai halatta ga wani ya kafa wa al'ummar musulmi wani mutum wanda zai rinka kiran al'ummar musulmi su dawo su bi ɗariƙar wannan mutum ba bai halatta ba wa yuwali wa yu'adi alaiha ghairin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma wannan mutum da za a kafa a ce a bi ɗariƙa shi a rinka ƙauna da ƙiyayya a kan wannan ɗariƙa tashi shi kowane ne in ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba ko wani cikin sahabbai ka ɗauko ka ce dole a tsaya abu duk abin da abubakar siddiqu yake a kai kaf shi kaɗai to wannan bai halarta ba don haka kowane ne annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kaɗai ake riƙewa a ce al'umma ku tsayu a kan shi a yi soyayya da gaba a kan wannan biyayya hanya ta shi wala yansu balahum kalaman yuwali alaihi wa yu'adi ghair kalamillahi wa rasulihi wa majtama'at alaihi al'umma sannan bai halatta ga kowa ya kafa wa mutane maganar wani a kanta za a mutu a kanta za a rayu a yi ƙauna da ƙiyayya a kanta in ba magana Allah da magana annabi ba sai maganar da al'ummar musulmi suka haɗu ainihin a kanta bal haza min fi'ili ahlil bid'a yin haka to ɗabi'a ce da aiki na 'yan bid'a allazina yansibuna lahum shakhsan waɗanda za ka ga wasu sun kafa wa wasu wani mutum guda au kalaman ko kuma su aje wa wasu wata magana yufarriquna bihi bainal al'umma su rinka raba kan al'ummar musulmi da ainihin waɗannan irin maganganu ko kuma da irin waɗannan mutane duk abin da ya kawo hayaniya a cikin musulunci fa ina son kusan cewa ba bin annabi ba ne duk abin da ya raba kan al'ummar musulmi ba bin alkur'ani ko hadisi ko ijma'i ba ne wani mutum ne aka kawo shi ɗan ƙasar waje daga ƙasar wajen musulunci aka kafa shi a cikin musulunci aka ce sai a bi ne sai wasu su ce za su bi sai wasu su ce ba za su bi ba daga nan sai a ta rikici amma har yau babu inda aka kai manzan allah sallallahu alaihi wasallam aka ce manzan Allah wani musulmi ya tsalle ya ce ban yadda ba sakamako kai ya rabu ba a taba samun wannan a cikin musulmi ba ashe kun ga duk abin da ke raba kan musulmi to ba shi ne abin da ya hada su ba ba wani musulmi wanda ya taba cewa ba zan bauta wa Allah ba kuma wasu suka goyi bayan shi sakamakon haka masallaci ya rabu ba wani musulmi da ya ce ban yadda Muhammad manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam akan haka masallaci ya rabu ɗabi'a ce ta 'yan bidi'a sai su kawo wani mutum sai su kafa su ce a bi shi to duk wanda ba zai bi ba shi kenan sai kuma a ce kan musulmi ya rabu ashe in har ana son musulmi kansu ya daina rabuwa to a daina kawo wasu mutane in ba manzan Allah ba da za a ce a bi a daina kawo wasu maganganu in ba ayoyin alkur'ani ko kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka inganta ko kuma ingantaccen ijma'i to waɗannan tabbas ba za su ainihin raba kai ba to yan bidi'a ku sai kaga sun zo sun kawo wata magana wadda yuwaluna bihi ala zalikal kalam au tilkan nisba wa yu'adu akan wannan magana za su kaunaci wanda yake kanta a kanta kuma duk wanda ya ki sai su ainihin kishi amma ita fa maganar ba qur'ani ba hadisi bane ba ijma'i bane shi wannan da aka kawo ba Allah bane ba annabi bane kawai wani ne aka ɗauko shi don haka sai a samu rabuwar kai don haka ya ku 'yan uwa ahli sunna kun ji wannan yana daga cikin matashiya da zan fara yi wadda in kun fahimci maganar da ne dangane da misalin bauchi shekara uku 1987 zuwa 1990 aka raba masallacin ahli sunna waɗannan suka wanzu a asali waɗannan suka koma wani wuri menene ya faru saboda an kawo wata magana wadda ta saba ma alkur'ani ta saba ma hadisi kuma shi wanda ya kawo maganar a lokacin ya kafe akan sai abu maganar wasu suka mara mishi baya akan cewa yo dan menene ma kamar shi zai yi magana a ce kawai ba za a bi ba kun ji asalin abin da ya raba ka kawai aya ce ta ce ka ba za a yi aiki da ita ba shine asalin abin da ya raba ka to dole ne 'yan uwana 'yan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamatu sunna a guji gaba a kuma kiyaye irin wannan duk abin da ya tabbata qur'ani da hadisi da ijma'i to shikenan kowa ya yayyafa wa zuciyar shi ruwa sai kawai sai a karba shikenan sai kaga an zauna lafiya wannan magana tana nan a cikin littafin majmu'ul fatawal kubra ta ibnu taymiya mujalladi na 20 shafi na 164 har wa yau ibnu taimiya ya ce wahum yazinuna bi hadhihi al-usul ath-thalatha jami'a ma alayhi an-nas min al-aqwali wa min aqwalin wa a'malin batina aw zahira mimma lahu ta'alluqun bid-din su ahli sunna suna gwada duk abubuwan da mutane ke aikatawa a sarari ko a ɓoye da duk abin da mutane ke faɗe a sarari ko a ɓoye da ƙur'ani da hadisi da ijma'i wanda duk yake da alaka da addini in dai kai magana tana da alaka da addini sai ahli sunna sai su ɗauko ta su gwada da qur'ani su gwada da hadisi su gwada da ijma'i in ta yi daidai a ɗauka in ba ta daidai ba a watsar maka idan kai wata fatawa ko kai wani aiki ahli sunna sai su gwada da qur'ani da hadisi da ijma'i in ta yi daidai a karɓa, in wannan aikin bai daidai ba sai a watsar maka haka asalin ahli sunna suke na haka 'yan uwa 'yan kungiyar izala sai ku yi kokarin rike wannan asalin shine asalinku shine kirarinku la ta'ata liman lam illaha azza wa jalla hadisin annabi ne sahihi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dan haka ibnu taymiya ya cike da cewa wal ijma'u alladhi yanzabit huwa ma kana alaihi salafus salih ijma'i kuwa wanda yake kulluwa a ce an yadda da shi shine abin da malaman farko suka haɗu a kai iz domin kuwa hum kasura ikhtilafu bayan malaman salaf sun wuce sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina to rigingimu da sabani yayi yawa wani al'umma ta watse kowa ya kama gaban shi amma yaushe ne al'umma suke akan addini ɗaya shine tun daga sadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu ya bar su akan addini ɗaya har zamanin sahabbai har zamanin tabi'ai har zamanin tabi'u tabi'ina duk rabuwa da kake jin an ce an yi ba rabuwa ce ta addini ba malaman salaf ba su taɓa rabuwa sun yi faɗa akan addini wannan ya kashe wannan ko wannan ya kafirta wannan ko wannan ya ƙi cin yankan wannan ko wannan ya ƙi bin wannan sallah ba rabuwar da ta same su rabuwa ce ta siyasa don haka ba ta tasiri ko ƙwaya ɗaya wajen wani ya kafirta wani wani ya kibin wani sallah wani ya ki cin yankan wani wani abin sha'awa fa suna cikin wannan ba ta kashin faɗa wanda har ya kai ga yaki in mutum ɗaya ya faɗi matacce duk sai su ɗaga takobin sai kuma a yi mishi wanka sai su haɗu a bayan limami ɗaya sai a mishi sallah su kuma tafi makabarta ɗaya su je su kai shi suna kuka suna cikin wannan faɗa sai ka ga ɗan wana ya taso ya kai saurayi sai ka kira shi saboda baka magana da uban don ba kwa shiri amma haka ce ba a magana shine ba a zaman hira amma za a haɗu assalamu alaikum a miƙa hannu a gaisa shi kenan sai kowa ya gaba amma ba a shiri amma za a yi sallama za a miƙa hannu in ya wuce sallah za a bi shi sallah in an haɗu za a yi mishi sallama amma a zauna hira ba a yi saboda wannan yana bayan wane wane yana goyon bayan wane a haka in ka ga ɗan shi ya taso shekarar shi sha bakwai ya isa aure sai ka kira shi sai ka ce kai eh ka je ka gaya babanka cewa zan baka yata amma ka ce kai zo gidana <laughs> sai kana karanta tarihinsu cikin al'isaba cikin ainihin wato abin nan al'awasim min al'awasim fi tahqiq mawqif as-sahaba ba'da ar-rasul wafatir sallallahu alaihi wa sallam na malam ibrahim al-wazir da littafin sirru ala bin nubala je ka ga ya baban ka zan baka yata amma ka ce shi ko ya turo wani ko wasu waɗanda su za a iya sauraron su in aka zo ɗaurin auren shi uban zai zo sai ya tsaya can assalamu alaikum wa alaikum salam allah ya sa alheri sai kauce ciya haka ya yadda zai ɗau shi ya ba ɗan wancan amma ba ya kyamar shi addini amma matsalar siyasa ce ta haɗa su shi ya sa abin bai yi tasiri ga komai ba da 'ya'yan suka taso kamar ba a yi abin ba saboda ba su ga tasirin abin ba me yasa saboda abin bai lalata addini ba don haka 'yan shi'a da ke cewa tarihin musulunci na da kyau lokacin manzan allah na da rai da ya rasu tarihin musulunci ya munana karya ce wannan tarihin musulunci bai munana ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya basu a kai na addini kaf ba su sauya komai ba amma siyasa ce aka samu tashin hankali da rarrabuwa wannan kuma ba ta da alaka da ta ce wane ya kafirta wane ba za a bi shi sallah wane ba za a ciyan kan shi ba don haka suka yi ta aure a tsakaninsu don haka 'ya'ya da jikokin annabi da 'ya'ya da jikokin abubakar da umar duk sai suka rikide suka zama sirikan juna wannan ya auri 'yar wannan wannan ya auri jikar wannan wannan ya auri kanwa wannan haka suka cuɗe gaba ɗaya 'ya'yan waɗannan mutane guda biyar 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama da jikoki da 'ya'yan abubakar da jikoki da 'ya'yan umar da usman da ali sai ya zama gaba ɗaya sun cuɗe sun zama ɗaya duk wanda yake bibiyar karatuttukanmu na sahihu muslim ko makon da ya wuce a mukaddima sai da muka karanta wani yana gaya wa wani irin haka ga ka jikan abubakar ga ka jikan umar ya aka za a yi maka tambaya ka fito gidan malamai baka sani ba sannan al'imamu ja'afar yana cewa abubakrin ya haife ni so biyu saboda shi jikan abubakar ne ta can sama kuma ya sake zama jikan abubakar ta ƙasa fahimta malamai na ainihin wato farko su kansu a haɗe yake game da addini amma fa wannan baya hana ka ji fatawar wannan na cewa a yi fatiha a sallah dole ne a bayan liman wannan kuma ya ce ba dole ba ne in ba a jin karatun wannan ya ce a yi bismillahir rahmanir rahim a bayyane idan sallar bayyana karatu ce kuma ya ce ko ta bayyana karatu ce ita bismillah a yi ta a ɓoye wannan ana iya samun wannan wannan ba rabuwa ce a cikin addini ba don wannan fatoyi ne fahimta ce amma abin da ake magana abin da ya shafi aƙida ko manhajiya ba su da bambanci da juna ko kaɗan kuma ba sa kyamar juna Na haka ba su taɓa raba masallaci ba ba su taɓa kafirta junansu ba to a ƙarƙashin haka idan har ka fahimci wannan da kyau to abin da ake kira ijma'i jama'a ba shine yanzu ku tara wasu malamai a masallacin ku an ijima'i ba a'a ijima'i shine haɗuwar da waɗancan suka yi tun kafin rigingimu ya faru to kuma duk abin da ake al'umma suke da bukata a cikin addini to waɗannan mutane sun gama ijima'i a kan shi a ƙarƙashin haka babu wata matsala wadda za a ce in ba ta ba addini amma kuma a ce ƙur'ani bai magana ta ba sunna ba ta zo da ita ba ijima'i bai waiwaye ta ba babu wannan duk wasu matsaloli kuma da za su taso daga baya waɗannan matsaloli marare ne akan duk abin da aka riga aka haɗu a kai na haka jama'ar ahlus sunna musamman 'yan uwa 'yan kungiya kunji ka'ida ahlus sunna ta farko ita ce ba sa ainihin wato gabatar da wani kowane ne akan allah da manzan shi ba sa gabatar da wata magana kowace iri ce akan magana allah da magana annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma akan ijima'i gaba ta biyu ta maganganun da nake kokarin kwararowa su ne at-tas'iyya wal khudu'u laha sallama wa nassoshin shari'a duk ahli sunna an aka ce Allah ya ce to kawai shi shikenan inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na duk mutumin kirki musulmi mumini ana cewa Allah ya ce sai sallama to wannan shine ainihin abin da ake so sannan kuma waɗannan nasoshi na shari'a bayan ka sallama ka karɓe su kuma ka rinka ladabi gabansu kar ka zo kana izgilanci ga waɗanda suka gaya maka eh to tun da dai abin da kuka ce kenan yi. ba dai rungume hannu bane to na rungume Shi hankalin ku ya kwanta to ka sallama amma ba kai ladabi ga abin ba dole ne bayan ka karɓa kuma zuciyarka ta natsu ka yi ladabi ga abun ba wai ladabi ne ga wanda ya faɗa maka ba a ladabi ne ga ita shari'a ɗin to ahli sunna wannan na daga cikin ainihin alamominsu التسليم للنصوص الشرعية والخطوة أهل السنة بركة جاء بند أينهن ابن تيمية يكي فدي yake cewa ahli sunna ko da wannan magana mun ɗauko ta ne daga cikin littafin dirasatun fil ahwa'i wal firaq wal bid'a wa mawqif salaf minha na dr nasir al aqal wani profesa ne a ainihin ƙasar riyadh a shafi na ɗari uku da saba'in da uku yake cewa ahlus sunna yanzuruna lin nususi nazara taslimin wa iz'an ahlus sunna suna kallon nassoshi ne kallo suke musu na sallamawa da kuma miƙa wuya li'annaha min ash-shari'il hakim saboda daga manzon Allah suke manzon Allah ko gwani ne amintaccen Allah ne duk abin da yake faɗi daidai ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fala yanzuruna ilaiha biitikadin sabiqin ahalus sunna ba sa kallon nasoshin shari'a da wani kuduri wanda ya gabata wato ba sai sun gama kudurce wata aƙida ko wata fatawa ba sannan ya zo yana kallon ayar yana gaya zai ya bankara ta ta dace da abin da ya gamsu a'a a cikin nassin ne aƙida shi take fitowa a cikin nassin ne fatawar take fitowa kafin nassin bai da fatawa kafin nassin bai da ta cewa sai ya ga nassin nan sannan nassin abin da ya ce sai ya faɗa ba wai sai ya kudirce sannan sai koma yana buɗe kur'ani yana neman wace aya ce za ta daidai da maganar da ya riga shi ya faɗa ba haka ahlus sunna suke ba wala ra'ayin mu mubayyad haka ahlus sunna ba sa ainihin kallon nasoshin shari'a akan wani ra'ayi wanda sun kwana akan shi ka kwana akan wani ra'ayi ka tashi sai ka zo kana buɗe bulugul maran kana ga ko za ka samu hadisin da zai goyi bayan ra'ayin in ma babu hadisin sai ka samu wani hadisi ko da tsiya ka bankar hadisin ya yi daidai da abin da kake a kai to wannan ba ɗabi'a ce ta ahlus sunna ba bi khilafi ahalil bid'a wal iftiraq sabanin yan bid'a masu raba kan musulmi lam yusallimu lin nusus ibtida'an su anfusihim sai sun fara kudurci abu tukuna sai ya fara ɗaukar fatawa ya yadda da ita in an ce ina dalili sannan sai fara laliban dalili ya ta kame kame au matbu'ihim ko kuma ainihin wato sai ya ɗauko wata aƙida ko wani ra'ayi daga wurin waɗanda yake bi sannan sai ya tafi laliban wannan magana ina dalilin ta yake sun ma'akazu filistidilali alaiha sannan sai kuma ya ta ƙoƙarin ina zai nemo hujja wa ikhda'in nususi laha da kuma ƙoƙarin lankwasawa da bankara nassoshi har sai nassoshin sun yi daidai da abin da yake a kai wannan alama ce ta 'yan bidi'a to kun ga wannan musibar jama'a na ɗaya daga cikin musibar da allah ya jarabci ahli sunna da ita lokacin wannan saɓanin don haka don girman allah a kiyaye wannan don kai ya sake samu shine mutum ya yi magana a ce mishi ina ka samu wannan maganar sai je talaliban maganganu in ya kawo nan a ce wannan ba hujja ba ne sai ce to duba nan nan ma a ce ba hujja ba ne kaga tun farko da yana da hujja kwakwara me yasa ba zai kawo ta ba saboda haka ahalus sunna baya yanke shawara akan wata magana sannan ya tafi neman dalilinta a'a yana duba ƙur'ani ne abinda ƙur'ani yace shine mazhabar shi abinda hadisi yace shine aƙida shi abinda ijma'i yace shine fatawar shi don haka kafin ya magana yana da dalili da yayi magana sai ya nuna dalili sai a zauna lafiya jama'a kun fahimta to haka ahalus sunna suke sannan sai kuma ibnu taimiya da ya zo yana magana dangane da mu'tazilawa da khawarij yana bayani ya ne musu raddi da murji'a waɗannan duk wasu 'yan bidi'a ne waɗanda ba mahalli ne yanzu na a tsaya a tattauna magana a kansu ba sai dai ka samu karatuttukan da muke a darul hadithi suna nan ana ɗaukan su a kasusuwa na rediyo da kuma ainihin kasusuwa na dvd za ka ga mun sa musu suna hamawiyya muna sharhin littafin ibn taimiyya ne mai suna alfatuwal hamawiyyatul kubra muna fatan insha za wajen su biyar a cikin wannan sharhi da muke wannan littafi insha Allahu ta'ala duk waɗannan ƙungiyoyi muna bi ɗaya bayan ɗaya muna bayyana mecece su kuma ina za a je a samu ƙarin bayani dangane da su to da ibnu taimiyya ya zo yana raddi ga mu'tazilawa mu'tazilawa sun fi daidai da waɗanda a yau za ka fassara su da cewa 'yan ƙala ƙato khawarij sun fi daidai da waɗanda a yau za ka ce 'yan boko haram murji'a kuma sun fi daidai da waɗanda za ka ce 'yan ɗariƙa a yau ina fata an gane waɗannan din na yi mana misali ne na kusa wanda a takaice za ka iya fahimta sai ibnu taimiyya ya ce wal maqsudu a gaskiyar lamari abin nufi dai a nan an na misla ha'ula'i kaga ire-iren waɗannan 'yan bidi'a da muka ambata da itakadu ra'ayan sun kudurce wasu ra'ayoyi ne sun mahamalu alfazal qur'ani alai sannan sai suka koma suna ɗauko lafuzan ƙur'ani suna ƙoƙarin kawowa su kara wannan kun tuna yau kusan shekara talatin a ƙasan nan wani babban malami ya ainihin fassara cewa abin da ya sa a wannan shekara aka yi rashin ruwa da fari da talauci saboda mutane sun ƙi karɓan ɗariƙa ne da ya tashi bayan ya faɗi wannan magana sai ce saboda allah ya ce wa allah wista kamo ala tariƙati la'asqainahum ma'an ghadaqa ai da sun tsaya akan ɗariƙa da mun shayar da su ruwa mai yawa to abin da zaka ka ce shine tsakanin saukar ayar da wannan magana aƙalla shekara 1400 ma'ana bayan ayar ta sauka da wannan ainihin doka sannan aka samu wannan fassarar ta zo sannan aka samu waɗannan maganganu da waɗannan irin ɗariƙoƙi to abin da zaka ce sai da ya kudurce cewa rashin bin ɗariƙar shi ta tijjaniya ce ta kawo rashin ruwa me dalili sannan sai ce ai ƙur'ani ya ce da sun tsaya akan ɗari ɗan ƙadiriya ma in yaso zai ce tashi ake nufi ɗan naqshabandiya shi ma zai iya cewa haka ɗan shaziliya shi ma zai iya cewa haka kowa ma zai iya faɗin haka wannan yana daga cikin da'abul mubtadi'a ɗabi'ar 'yan bidi'a shine sai sun faɗi magana sannan sai su je su samo nassin alkur'ani sai su bankara nassin nassin dole ya goyi bayan magana su ko da tsiya ko da arziki sai malam ya ce walai salahun salafun mina sahabati wa tabi'ina bi ihsani sai kaga irin waɗannan abubuwan ba su da wani wanda ya gabace su cikin sahabbai cikin tabi'ai ba wanda ya gabace su wala min a'immatul muslimina haka cikin limaman musulmi irin su imamu malik imamu ahmad imamu shafi abu hanifa ba wanda ya gabace su lafi ra'ayihim ko a cikin ra'ayinsu wa tafsiri tafsirihim ko kuma a cikin irin wannan tafsirin nasu sai ka rasa samun ina suka gano duk duniya ba inda za ka je ka karanta wani tafsiri wanda za ka ga an ce wa Allah wistaqamu ala tariqati da sun tsaya da mun shayar da su ruwa na ce duk duniya don girman allah akwai tafsiri kwaɗe ɗaya da ya faɗi haka albani ne yake faɗin haka na zaria ka kawo tafsirin mu gani duk duniya ba wani tafsiri da zaka je ka ga ya ce ma'ana a a nan a tariƙa tijaniya don in har akwai wannan tafsirin to yan kadiriya kuma za su fito su raddi su ce a'a da mu ake tamu ce ba taku ba yan bandiya su ma haka to sai ka ga kenan maganan nan da ibnu taimiya ya faɗe ta gashi yau kusan shekara 700 tabbas haka ne ibnu taimiya ya faɗi wannan magana a cikin mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari uku da hamsin da takwas cikin littafin majmu'ul fatawal kubra allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi jama'ar ahli sunna musamman 'yan uwa 'yan ƙungiyar izala kunji abu na biyu daga cikin ɗabi'ar ahli sunna shine ahli sunna suna sallama ma nasoshi na shari'a sallama billahi lazi la ilaha illahuwa duk wanda ya san dan izala a haka aka san shi duk inda aka ja nassi kaga mutum bai yadda ba Allah to sai dai da wannan rikicin ya faru amma dan izala original in aka hadu a daura an je wa'azi yana yin wani kuskure ka ce mishi a'a akwai hadisi shikenan ba sai ka faɗi hadisin ba kana cewa akwai hadisi ya yadda kuma za ka je a garinsu ana musifa da shi saboda ya ce mun haɗa daura wani ya ce akwai hadisi saboda tsabar imani da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan siffa da ɗan izalan asali yake da ita ita ce siffar asalin ahalus sunna don haka duk wani ɗan izala ya marma zai dawo kanta ana ce maka allah ya ce sai ka ce dama abin da muke jira kenan annabi ya ce sai ka ce akan haka muke dama المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وطعنا مؤمنين da an ce Allah ya ce annabi ya ce sai su ce mun ji mun bi babban malami al-Imam Shafi'i cewa yake kullul ulumi siwa al-Qur'ani mushtaghila illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين yace duk wani ilimi in ba ƙur'ani ba ne lokaci ne yace sai dai hadisi ilimi shine mu ji an ce haddasana haddasana haddasana an rasulillah sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace kaga ilimi kenan yace in ba haka ba bata lokaci da shirme ne ibnul qayyim bayan Imam shafi'i ya zo yana cewa shi kuma al'ilmu qala Allahu ƙala rasuluhu qala sahabatu laisa bitamwihi ilimi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce ba shirme ba ne duk daidai ne ya ce mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa baina ra'ayi fakihi ya ce ba ilimi ba ne a ce maka manzan Allah ya ce sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kai kuma kana cewa to ai kuma malamin fiqihu kaza ya saba ibn al-qayyim ya ce tir magana ta munana Ayin aka ce manzan Allah ya ce shi kanshi malamin fiqihu in yana nan cewa zai alal aini war ra'as saboda haka kar ka sake a ce maka manzan Allah ya ce ka ce imamu wani ya ce kaza a'a imamu wani hayyara su dan goyon bayan manzan Allah ne imamu maliki bai taba saba manzan Allah ba haka nan imamu shafi haka ahmad in ka ga sabani kuskure ne ba ganganci ba ne saboda ba malaman bid'a ba ne malaman sunna ne ba masu son zuciya ba ne masu tsoron Allah ne a ƙarƙashin haka za mu zo mu tattauna wasu nassoshi daga ibnu taimiyya ba da daɗe wannan ba waɗanda za su tabbatar maka insha Allah ta'ala ko malami ya yi kuskure kuma ba a suka shi kuma wannan bai rage girman shi ba wannan shine adalci ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimaka na haka jama'a kun ji ka'ida ta biyu ta ahli sunna ita ce sallama wa nassi da kuma runguman nassi ba ƙirƙiro magana ba a je a nemo nassi a bankara shi da ƙarfin tsiya shi nassin dole ya goyi bayan magana in ba haka ba ba za a bar ya zauna lafiya ba na uku fahimuhum lin nususi ala zau'i fahmi salafi wa ma nukila anhu na daga cikin ɗabi'ar ahlus sunna fahimtar nassoshin alkur'ani a bisa hasken fahimtar malaman farko da kuma fatoyin da aka ciro daga malaman farko ahlus sunna in suka ja aya to ba sa ainihin wato fassara ta kawai a wuce sai an tsaya an tattauna ta ta hanyar ɗibo ayoyin da suke da alaƙa da haka ta hanyar ɗibo hadisan da suke da alaƙa da haka ta hanyar ɗibo maganganun malaman suke da alaƙa da haka a nan ne zan tsaya in ce ina nasiha da ba da shawara ga 'yan uwa malaman ƙungiyar izala a ɗan yi gyara kaɗan daga irin yadda ake tafsiran tsakanin magariba da isha da wajen ayoyi da ake karantowa a wa'azin ƙasa da wajen tafsiran watan azumi a tsaya aya ɗaya a karanta ta a gayyato ayoyin da ke da alaƙa da ita a gayyato hadisan da maganganun malamai ko da wannan zai kai ne ga malami sai ya je ya shiryo laccar yani yana kallo yana faɗi shi ne daidai ba wai kawai a jawo mishi aya ya fassara ta da hausa ya wuce a'a ana so a ji wace aya ce ke da alaƙa da ita wace alaka ce a zahiri take karo da ita don a warware wa musulmi su san cewa alkur'ani yana fassara junan shi ne ba yana karo da junan shi ba waɗanne hadisai ne manzon Allah ya faɗi a cikin wannan munasaba sallallahu alaihi wasallama don idan kuna son ganin haka a aikace yana nan birjik wannan a cikin littattafan malaman tafsiri kamar tafsirin al'imamu ibnu jaririn tabari da tafsirin al'imamu ibnu kasirin da tafsirin al'imamul imam idan kuna son jin haka a aikace ku rinka sauraron tafsirin abubakar mahamudu gumi da tafsirin ja'afar mahamudu adam za ku rinka jin irin haka to gaskiyar lamari haka a halis sunna suke tafsiri amma irin a jawo aya kawai a fassara ta a yi kabbara a wuce to wannan kuma na 'yan uwa ne tijjanawa eh, su ma suna nan kan hanya insha Allah kwanan nan duk za a haɗe ai eh, insha Allah eh, insha Allah hukam Allah maɗaukakin sarki ya taimaka insha Allah hukam duk za a haɗe ai kowa ya alƙawarin yanzu zai bar shirme insha Allah kowa ya alƙawari kowanne musulmi ya sha alwashi in ba manzan Allah ba ba zai sake bin kowa ba insha Allah su ma suna nan za su yi taro insha Allah in sun yi taro su ma za mu zo mu comment sha Allah ai duk yan uwa ne sha Allah kam Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a kun ji a ƙarƙashin wannan jama'a malamai suka ce in za a yi tafsirin alkur'ani ana bin matakai kamar haka a ɗibo alqur'ani a fassara junan shi da shi ibn jarir na tsabar ya aikata haka da a cikin tafsirin shi wani babban malami da ya biyo baya buzu ne mutumin ƙasar mauritania abokin abubakar mahamudu gumi ne allah ya gafarta musu mai suna muhammadin al-amin ibn muhammadin al mukhtari shankiti malamin dr ahmad muhammad ibrahim ne malamin hadisi daga jami'ar bayero ya zauna ya yi tafsirin alkur'ani ya sa mishi abuwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani sarki ya tabbata ga allah idan ya jawo aya guda ɗaya duk wata aya da ke da alaƙa da ita wadda za ta fassara ta ko wadda za a dube su a ga suna da karo sai ya tattara kawo malamai kuma da ka ike yin haka kaf baya duba littafi da ka ike yi ni ɗalibin shi ya karantar da ni shine alƙadi atiyatu muhammad salim shi ma ɗalibin nashi haka ya gaji malamin ya rinka karantar da mu muwatta a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da ka ike sharhin muwatta sai da ya kaset dubu <laughs> ah, an ka je ka gano malamai malam ka zo najeriya sai salati ma <clears throat> ina fata an gane saboda haka jama'a kunji lallai ne a rinka kokarin fahimta ayoyi akan haka saboda haka kar a matsa in an je wurin wa'azi dole sai malamai goma sun hauduru a samu kwaya ɗaya ya rike wata matsala mai muhimmanci ya zo ya tattauna mana sai a ce wannan ya yi magana a madadin ƙungiyar ne a wargaje matsala guda ɗaya a yi magana a kanta kuma allah ya saka wa shi shugaban malamai na kungiyar da aka sa a yanzu malam saniya haya gingir ya yi wannan maganan makon da ya wuce a garin dutse a jihar jigawa ya ce kada wani malami ya zo wurin nan da zimma cewa dole sai ya hauduro duk wanda ya zo in ya zauna ma a kujera har aka tashi ba a kira sunan shi ba kar ya damu maksudi ne sako ya isa ko da wane ne zai faɗi wannan jawabi mai kyau kenan haka ake so kowa ya ɗauka cewa malam wane da ni da shi ɗaya ne in ma da zai miƙe magana ni ma ƙaruwa zan yi shikenan in an je in da za a yi wata shida ba a ji sunan ka ba kar ka damu abin da kake so musuluncin ya ci gaba in musuluncin ya ci gaba kai ka ci gaba in musulunci ya kafa rumfa za ka rayu a ƙarƙashin wannan rumfa amma in ka ɗauka cewa sai kai to matsala za ta faru domin ran da ba kafa kuma kafin kafa ran da ka durƙushe fa allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka jama'a kun ji wannan na daga cikin ainihin wato shawarwari da muke bayarwa a rinka tsayawa ana fahimtar nassoshi akan haka haka nassoshin hadisi ake fahimta su ba a riƙe hadisi ɗaya sai an gayyato waɗansu hadisai waɗanda za su zo su rinka ƙoƙarin fassara wannan hadisi shi yasa ka a rinka karatun littattafai irin su bulogul maram riyadu salihina umdatul ahkam kawai ana karantawa surururu a'a a zo karatu a zauna a tattauna hadisi kwaya ɗaya a tattauna a gayyato hadisan da ke da alaƙa da shi a gayyato fatoyin malamai a tattauna sai a tashi ya isa ko kun fahimta jama'a akwai babban malaminmu wanda ya karantar da kutubu sitta zuwa shekara biyu da ta ƙare ya kammala karanta su a madina jama'a ni na koyi karatun sunan nasaya a wurin shi malam abdul muhsin al-abbad sai da ya shekara hamsin muslim abu dauda nasa'i tirmidhi ibn maja bara waccan ya gama shi malami ne profesa ne na hadisi kuma mai kudi ne multimillionaire sai ya ciko aljihun shi da mota shi da kudi da kayan kyauta da alheri ya ce yau duk ɗalibin da yake da bukata nan ya zo ya fada ya shiga ɗaliban madina yake gaya musu ya ce saboda yau yana murna shekara hamsin a rayuwar shi ya ce ya ce yana karantar da hadisin manzan Allah ya ce kaɗai abin da ke mai ciwo a lokacin da yake karantar da bukhari lokacin ba a ɗauka don haka bukhari ne kawai ba a ɗauka ba amma duk karatuttukan tun daga muslim abu dauda nasa'i turmizi ibnu maja kaf su an ɗauke su kuma muna nan da su a cikin makarantarmu akan sidina to abin da muke cewa shine yanzu ka duba malami irin wannan farfesa ne a hadisi shekara hamsin ya ce yana karantarwa kai ko a ƙasashe irin wannan wani ba a shekara ba kun san cewa wani shekara da yake sauke tafsirin jallalai a wata shine a watan azumi ake sauka to wani irin surura ne wannan mun fahimta jama'a kun san cewa a ƙasar nan alaramma yana sauke ƙur'ani izu 60 a dare ɗaya sai a ce alaramma mai 60 to akwai wanda ya fi shi gudu kuma shi in ya gama 60 ɗin sai kuma ya ƙara da 20 sai a ce alaramma mai 80 ya sauke ƙur'ani izu izu 80 60 ya ƙara da kwata sai a ce alaramma mai 80 amma annabi ya ce wanda di ya karanta ƙur'ani a ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba hadisai ne sahihai suna nan abdullahi dan amru dan as manzan allah ya gargaɗe shi ya ce mishi kar ya sake ya gaza kwana uku domin ƙa'idar ƙur'ani ita ce su ake ta afala ya tadabbaruna alquran walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha Allah yace su rinka lura da kur'ani mana da kur'ani ba daga wurin Allah ba da an samu karo da tifka da warwara su rinka lura da kur'ani mana ko kwadina aka sa aka rufe a cikin zukatansu to mutumin da za a ce a dare ɗaya ya karance alkur'ani ka gaya mini ina natsuwa karatu wani ya ji sai ce hazzan ka hazzi shi'iri kana karanta qur'ani da sauri kamar irin saurin waka shi yasa hatta irin alarammomi din nan da ake kira pijo waɗanda zai yi muku ainihin sallar tarawihi ya saba mu sunna ya ce kawai ga yadda magdobi alayhim wala dhalin amin ar-rahman allahu akbar ya yi ruku'u in ya taso ga yadda magdobi allama al-qur'an shi haka nan da nan kawo kunu a ƙara ina fata an gane ya saba ma sunna to yan uwa ahalus sunna wannan ƙur'ani a rinka tsayawa in an je wa'azin mako ko wa'azin ƙasa ko wa'azin jiha ko an zo karatuttuka ko karatun littattafan hadisai tsakanin magariba da isha a rinka yin su ane ana fassara su da wasu ayoyi a rinka yin su ana fassara su da wasu hadisai a rinka yin su ana fassara su da fatoyin malaman farko to wannan kuma zai kai mu zuwa ga wata nasiha wadda za mu zo da ita ga malaman shine kowane malami sai ya rage lokaci na yawace yawace da hirarraki da yawan zuwa abubuwan da ba su ne ke da muhimmanci ba ya ba da muhimmanci game da nazari da bincike da kuma zama a tsakiyar ɗalibai masu bincike domin zama cikin ɗalibai masu bincike na motsa himmar malami dole saboda za a ɓaro mai wata tambaya wadda dole zai kai ga shiri kyakkyawa kafin Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to bari ku ji abin da sayyidina Umar yake faɗi a cikin ainihin hadisin da al'imamu imam ya ruwaito daga gare shi sayyidina Umar cewa innahu ya unasun ya'khudhunakum bi shubuhatil Qur'an Umar ya ce wasu mutane za su zo nan gaba suna kamo ayoyin alkur'ani suna rikita ku da su fahuzuhun bis sunan ko kuma ku rinka cafke su kuna kama su da sunna saboda in ƙur'ani in wani ya ɗauko ƙur'ani ya kawo shi a tsaye sai ya ce to amma ai ga abin da sunna ta ce ai ga abin da sunna ta ce misali mutum ya zo ya kawo wani irin salati na annabi sai aka ce wannan ba daga annabi ne sai ya ce yo ai qur'ani ne ya ce inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi sai ya ce mishi gaskiya ƙur'ani ya faɗi haka amma kuma ga abin da hadisi ya ce sahabbai sun je sun tambayi annabi ya za a yi salatin annabi ya koya musu don haka wanda annabi ya koyar shine salatin da ayat take nufi kaga don haka in sun kawo muku rudani a kur'ani ku kama su da sunna sunna ita malaman sunna waɗanda ke fassara ƙur'ani da sunna a'lamu bi kitabillahi sun fi kowa sanin littafin Allah shi ya sa so da dama wai sai a ce an zo majalisi irin namu na ahalis sunna an ji mun ce muna tafsirin ƙur'ani sai kuma a ce an ji mun bige da wasu bayanai a'a ai tafsirin ne ake yi don su abin da mutane suka saba kawai a ce wadduhe ai na rantse da eh, lokacin sallar walha ha haka ma wadda aka rabbuka wa makale ubangijinka bai watsi da kai ba bai manta da kai ba haka to sai a ce a zama ɗaya an fasara ayoyi takwas ina sai a ce mu mun zo tafsiri har yau akan wadduha din ake to wani irin tafsiri ne wannan a'a haka tun farko malaman farko suke tafsiri sai an tsaya aya an tsintsince ta an kalailace ta an ji hukunce-hukunce masu yawa shi yasa abdullahi dan sauke suratul bakara sai da aka yi mishi walima aka yanka raƙumi amma a shekara nawa a shekara biyu yanzu ƙur'anin gaba ɗaya mutane ke haddacewa a shekara biyu shi bakara ce aya 286 a shekara biyu saboda kowace aya sai an tsaya an ji karatunta a shekara takwas a shekara takwas afuwan a shekara takwas ya sauke suratul bakara amma yanzu ƙur'anin ne wasu ke haddace shi shi yasa na daga cikin gyaran da ahli sunna za su yi a najeriya manhajiya ta hadda ƙur'ani sai an sauya ta saboda har yanzu ahli sunna suna bi suna haddace ƙur'ani gaskiya ne amma su ne ne yadda gardawa suke gardi za ka same shi a maiduguri ya haddace tun yana titibiri tun yana kolo har ya zama titibiri har ya zama gardi har ya zama ramma, ya haddace ƙur'ani kaf amma bai san fassara alamtara kaifa ba ta ba bai iya sallah ba in aure ya ɓaci bai sanya zai gyara ba ga suratul baqara akan shi ga suratul ahzabi akan shi ga suratul tahrimi akan shi ga suratul kaza kaza suratul duri waɗannan ayoyi duk sun yi maganganu akan harka aure me yasa saboda kawai karatun ake kokari a haddace saboda haka ya ku jama'ar ahlus sunna wannan irin hadda ita ma sai kun canza ta ta yi daidai da yadda sunna take abu abdurrahman as-sulami yana ɗaya daga cikin malaman Kira'a, ya ce malaman musu aliyu da su ubayu ɗan ka'ab da abdullahi ɗan mas'udin sahabbai suka ce in suka koyi ayoyi goma sai sun tsaya sun iya karatunsu sun san fassararsu sun san ma'anoninsu sun cire hukunce-hukunce sun yi aiki da su sannan za su sa gaba abdullahi ɗan mas'udin ku cewa yake la yakun hammu ahadukum akhirar sura kada kullun ɗayanku ya fara koyan sura ya zama kawai abin da ya dame shi shine yaushe zan sauke suran nan ne yaushe zan gama ta ne ya za a karanta a fahimta na haka 'yan uwa ahalis sunna musamman mutanen cikin ƙungiya, a yi ƙoƙari ayoyi da ake ja a kan mimbarai na izala to a rinka ana tsayawa ana daddake fassara a kansu ana tattauna hukunce-hukunce kuma zai yi kyau idan da za a rinka yin wa'azin ana tsara shi ya zama a rubuce don ya zama akwai documentation kamar yadda za a ɗauka a kaset a ajiye sai a ce sunan wa'azin kaza sunan kaset ɗin kaza kaset mai lamba kaza kuma kwafin wa'azin gashi bayan shekara kaza an ka zo kana nema sai ka same shi ko kun fahimta jama'a cikin da zai tabbatar da 'yan baya in suka zo sai su ji daɗin gini akan abin da waɗanda ainihin suka gabata suka gabatar allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sai malam ya ce wa qad sara al bi hadha asli shi'aran li ahli sunna to kun ga wannan qur'ani da qur'ani fassara qur'ani da hadisi fassara qur'ani da maganganun malaman farko wannan ɗabi'a ce ta ahli sunna wal i'radu anhu simatun min simati ahli al ahwa kaucewa wannan kuma to sai ya zama wata alama ce daga cikin alamar masu son zuciya qala abul muzzir as-sam'ani rahimahullah wani malami mai suna abu ainihin abul muzzir as-sam'ani littafin shi sunan shi ainihin wato littafin ainihin al'imamu abu muzfir as-sam'ani sunan ainihin wato littafin nashi subhanallah tarihin shi nake kokarin karanto yake cewa abul muzfir mansur ibn muhammad ibn abdul jabbar at-tamimi as-sam'ani uh, al-marwazi ash-shafi'i asalin cikakken sunan ainihin wato malamin kenan al-imam al-allama mufti khurasan asalin shi mutumin kasar khurasan ne wato ta yankin iraki a yanzu wa min uh, musannafati al-intisaru li ahli al-hadith asalin littafin da aka ɗauko magana kenan alintisaru li ahlil hadith ya rasu hijira na da 489 ka karanta tarihin cikin sayarwa alamin nubala mujalladi na 19 shafi na 114 da littafin tabakatu iya kubra mujalladi na biyar shafi na ainihin 335 barka ji abin da ya faɗi a cikin wannan littafi nashi alintisaru li ahlil hadith wato goyon bayan malaman hadisi ya ce inna umirna bilittiba'i wa nudibna ilaihi mu ahli sunna an umarce mu ne da bin shari'a kuma an neme mu da yin haka wa nuhina an libtida'i an hana mu kirkiro bid'a wa zujirna anhu kuma an mana tsawa mu bar bid'a wa shi'aru ahli sunna to ga kirarin ahli sunna ittiba'uhum lis salafis salih kirarin ahlus sunna kenan biyayya da suke wa malaman farko na gari wa tarkuhum ma huwa mubtada'un muhdath da kuma ahlus sunna suna barin duk wani abu ne wanda yake kirkiro shi akai ko ku ainihin ba shi da asali don haka jama'ar musulmi kun ji wannan shi ko ibnu taimiya a cikin ainihin littafin shi mai suna dar'u ta'arudul aqli wan naqal mujalladi na sha na biyar shafi na 383 cewa ye wa aslu wuqu'i ahli dalali fi misli hadha tahrif asalin abin da ya kai batattu suka fada a cikin karkata al-i'radu an fahami Lahi ta'ala kama fahimahu sahaba kaucewa fahimtar ƙur'ani kamar yadda sahabbai suka fahimta wa tabi'una da tabi'ai wa mu'aradatu ma dalla alaihi bima yunaqiduhu da kuma ƙoƙarin karo da abin da ƙur'ani yake nunawa ta hanyar kawo abin da ke warware ainihin alƙur'ani ɗin sai ka ga mutum ga abin da ƙur'ani yake nunawa shi kuma yana ɗauko wani abu yana karo da wannan fahimtar ta alƙur'ani ka ji abin da ya kai su ga ɓata min من muhadda lillahi wa ولرسوله صلى الله عليه wannan na daga cikin mafi girman karkacewa Allah da manzon shi lakin ala jihatin nifaki wal khida sai dai kuma mutum yana haka yana munafuntar kanshi yana kuma yaudarar kanshi da nufin cewa wai shari'a yake bi ƙur'ani yake bi amma yana ɗibo abubuwan da yake kuma suna karo da ƙur'ani amma da zai koma ya ga fassarar waɗannan ayoyin a wurin malaman farko sai ya gane cewa ashe ya ɓata ashe abin da ƙur'anin yake faɗi daban da abin da shi kuma yake faɗi shi yasa nake ƙara faɗi jama'a matuƙar ahlus sunna ne sai ya yi ƙaidi da cewa fahimtar malamai magabata amma in dai buɗe wa kanshi gabatar da tashi fahimtar to kowa ma zai ce shi ma ga tashi fahimtar to daga nan kuma ruɗani an daɗe ba a shiga ba kenan don haka fa ahlus sunna ta tamayyazu bi hadal asli ahlus sunna sun bambanta da wannan ka'ida wasara shi'aran lahum kuma ya zama alama ce gare su duk inda ahlus sunna suke ana jin suna cewa muna bin tafarkin malaman farko ne wahum ma'a hadha yahzaruna ko yuhadhiruna min shazil a kawali wal'ara tare da haka kuma ahli suna suna cewa duk wata magana wadda take shazza ce wato ta saba wa maganar da malamai suke a kai to ka rabu da ita haka duk wani ra'ayi fama shazza fala yultafatu ilaihi duk maganar da ta saba wa abin da malamai suke a kai to ba a waiwayenta wa ƙa'iluhu mai faɗin wannan magana da ta saba wa ta malamai in kana min al'ulama irrasikhina wa ahlil ilmi mu'tabarina igtusira khatu'uhu fi janibi malahu min alfadli kun ji magana da nake faɗi a dazu idan aka samu wani babban malami mai zurfin ilimi ya yi wata magana wadda an san cewa shi ba mai son zuciya ba ne ba mai bidi'a ba ne amma sai aka ga ita magana ta saba abin da malamai suke a kai to saboda wannan daraja tashi ta an san ba shi da son zuciya allah yake sauki kowa zai iya yin kuskure kuma allah ya fi mishi wa ukhidha anhu al-ilm siwa zillatihi sai a ci gaba da karban ilimi a wurin shi amma ban da wancan kuskura kun ji jama'a don haka wannan yana daga matsala mai girma mun taɓa samun kanmu tare da 'yan uwanmu 'yan ƙungiyar izala idan kai magana sai a ce to amma ai wannan maganar imamu maliku saɓanin haka ne sai ka ce ai ga hadisi ya tabbatar in kai magana ga hadisi sai a ce to amma abubakar gumi ba haka ya ce ba to gaskiya saboda allah duk girman mutum yana iya yin kuskure idan mutumin nan an san mutumin kirki ne wannan kuskure bai lalata shi ba kuma cewar ya yi kuskure ba a zubar da darajar shi ba don wasu abin da suke fahimta dukkan mutumin da aka ce yana da girma to kuma wai ana cewa wata ran ya yi kuskure sai a ce ab to ai kuma shi kenan ka gina shi kuma ka watsar da shi a'a ba haka ba ne sai malam yake cewa za a ci gaba da karban sauran ilmomi amma ban da wannan kuskure qala ibn mubarak ga maganar da yake faɗi cewa ike yi rubba rajulin fil islami lahu qadamun hasanun akan samu mutumin kirki wanda yake da alherai masu yawa a musulunci wa asarun saliha da abubuwan alheri nagari kanat minhul hafwa amma wata ran sai a samu tuntuban harshe wa zilla da kuma ainihin wato karkacewa ko kuskure la yuqtada bihi fi hafwatihi wa zillatihi sai ibn mubarak yake cewa amma duk girman shi fa ba za a ce yayi kuskure ko yayi yi da baka sai kuma a bi shi ba wannan yana daga abubuwan da gaskiya daga baya an rinka samun matsala sai a ce ga hadisi sai ka ji wani ya ce to mu ba za mu bi ba maganar da malam yake akai ita muke akai a'a malam ba zai taɓa ƙin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu malik ba zai taɓa ƙin hadisin manzon Allah ba sama'il bakin hadisin manzan Allah ba dan haka kar kai hujja da imamu malik ko abubakar gumi ko sama'il idris ka ce kai tun da dai ba su bi wannan hadisi ba kai ba za ka bi ba kar kuma ka ɗauka cewa in ka ɗauki hadisin to ka nuna su jahilai ne kar kuma kai kuma ka ɗauka cewa tunda sun yi fatawa ta zama kuskure mutuncinsu ya zube shi yasa aiki ne akan mu da ke da'awar salafiya mi ta ƙoƙarin fahimtar da waɗancan waɗanda za su ɗauka in na ki ɗaukar fatawar gumi to ai na rena shi da kuma waɗannan da za su ɗauka to ai yanzu tun da gumi ya yi kuskure to babu buƙatar shi ba haka ba ne ya yi kuskure eh Allah ya gafarta mishi sai a aje kuskuren sai a ɗau abin da yake daidai kuma sai a ci gaba da bin abin da yake faɗi daidai wannan shi ne adalci amma matsalar ita ce sai an natsu an cire son zuciya a fahimci cewa wannan ita ce hanyar ahalis sunna sannan wa yuhadharu minha li'alla takuna sababan fi fitna ana tsoratar da mutane game da irin wannan ɗabi'a don katta ja fitina ta kuma ruguza addini misali lokacin da aka zo masallacin gwallaga a bauchi aka ce malam sama'ila idris ya ce ba a halul kitabi ba a cin yankansu ba a aurensu sai wani ya ce a yo ba ga aya ta ce akwai su ba kuma ana auren su ana abin nan sai wani ya ce kai a ce maka malam ya ce har kai magana to ba za ka sake gani na nan ba to kaga wannan kuskure ne sai ya ja a ruguza addini an fahimta jama'a sai ce fa'an ziyad ibn hudairin qala qala umar radiyallahu anhu hal ta'rifu ma yahdimul islam sayyidina umar yake ce wani almajirin shi kai ziyad ka san abin da ke ruguza musulunci kuwa kultula na ce mishi ranka ya daɗe ina ban sani ba kala sai ya ce ya hadimuhu zillatul ali kuskuren wa jidalul munafiq da jayayyar munafiki fil qur'an munafiki ne ya ɗibo ayoyin qur'ani ya ta zuba su ba a yadda suke ba wa hukumi al'a'immatil mudilli da kuma hukunci na shugabanni batattu kaji abin da ke ruguza addini abu uku malami ya yi kuskure wani sai ya ɗauka to tunda malamin nan ya kuskure har abada ba ni ba shi zaka ji musamman a najeriya suna cikin bin malami na sunna sai wata ran wata munasaba ta sa sai wani abu ko ya aikata wata fatawa ko makamancin haka ta zama kuskure ce shi shikenan sai ka ji ya ce duk bari ya ɗibo kasusuwan shi ya goge ya daina sauraren shi shi shikenan ana nan da an ce wani sai ce ai ni wani tun ran da ya faɗi ka na nan tun daga ran nan ba ruwa na ma da shi wato shi da da yake bin wannan malami ya ɗauka annabi ne ba za a taɓa samun yayi kuskure ba kaga wannan kuskure ne jama'a cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun mina shaitani tazakkaru masu tsoron Allah shaiɗanu na taɓa su duk tsoron Allahnka in kai ba annabi ba ne wata ran shaidan zai iya kau da kai to in shaidanu suka kau da su sai ka ga saboda tsoron Allah sai kuma su dawo su faɗaka waye sanar da kai malamin ka duk tsoron Allah wata ran shaidan ya taɓa shi shikenan sai ka ce ba ka ba wannan kuskure ne ka ji sharrin da kuskuren malami yake haifarwa da malami ya yi kuskure wani sai ce ba zai sake bin shi ba ba zai sake jin karatun shi ba ba zai sake bin fatawar shi ba na biyu wani kuma in aka ce malami ya yi kuskure sai ya ce malam din za ku ce ya yi kuskure eh to billahi lazi ba na sake bin ku sallah malam din to shi ma anan ya ɗauka malam ma'asumi ne to kaga kuskuren wannan malami ya zama musiba ga ɓangarorin mutane guda biyu na biyu in aka samu munafiki wanda ba da gaske ike musulunci bai ta jawo ayoyin alkur'ani yana bankara su daidai da son zuciyar shi wannan zai rusa musulunci sannan in aka samu azzaliman shugabanni batattu suna ta ballo hukunce-hukunce addini na rugujewa da wannan waɗannan maganganu na na umar al'imamu darim ya fitar da su malam ya ce wa qad hadafat zallatun izam min a immatin a ala an samu manyan malamai a duniya sun yi kurakurai walam yutabi'hum as-salafu ala zallatihim malaman farko ba su bi su akan waɗannan kurakurai ba walam yaskutu anha kuma ba su yi shiru ba walam yaghmatuhum haqqahum sannan kuma ba su rage musu daraja ba wa ilmahum ba su zubar da daraja iliminsu ba wa qadrahum da kuma mutuncinsu ku kiyaye an samu cikin sahabbai fa akwai waɗanda suka yi fatoyi aka gano fatoyin kuskure amma wannan ba zai zubar da mutuncin wannan sahabi ba wannan sahabi daga dole ne ba za a sake sauraron wata magana ta shi ba don haka ku kiyaye waɗanda aka samu cikin manyan malamai sun yi kuskure ba a bi su ba akan kuskuren ba a kuma zage su akan kuskuren ba tintini haka muke da'awar mu ahlus sunna da muke bin manhajin salaf idan muka ce mai risala ya yi kuskure da ya ce in kai sujuda ta biyu faƙum kama anta ta tarji jalisan ka miƙe daga sujuda ta biyu kamar yadda ka taso kar ka koma ka zauna sai mu ce kuskure ne don annabi yana koma yana zama wannan zaman shine malaman fiƙihu suke kira jinsatul istiraha sai a ce mai risala ka ce ya yi kuskure eh to ba ka sake ganin mu masallacinka sai ka ji duk inda aka zauna sai a ce zagin malaman fiƙihu suke yi ai zagin sun rena malaman fiƙihu sun ce littafan fiƙihu ƙarya ne to tun da suka ce mai risala ya yi kuskure to waye rage kuma a'a ba a bin su in sun yi kuskuren amma ba a zagin su ku kiyaye wannan ita ce ka'ida kuma wannan na daga cikin fitintunun da suka rinka taimaka wutar fitintunu a masallatai na ahalus sunna don haka don girman allah na daga cikin farin sako da nake aikawa shine a yi ƙoƙari a kiyaye don kada haka ta sake faruwa har sai da aka waye gari musamman a nan zaria akwai masallatai da dama waɗanda aka rinka samun ta za tsakanin matasa da dattawa da an je dama sai zama kawai matasan da dattawan takin saƙa ake saboda me su matasa suna da lokacin karatu haka suke tun zamanin annabi saboda ba sa cefa ne ba da wata harka wuni zai da bulugul marami a hannun shi ana biya mai riyadu na haddare kai kuma in ma malami ne sai a wata za ka dan samu ka dan yi nazari kana cikin nazarin sai a ce maka gawa na amai da gudawa a zuwa ce maka mai gida e manja ya kare gidan nan shinkafa kuma da safe ba wadda za a ci kanka da wannan matashin ba ba za ka haɗa kanka da shi ba to a ƙarƙashin haka kuwa wannan matashin zai iya zuwa da abubuwan da kai baka sani ba to ba daidai ba ne a zo ana fitina a lokacin da na buɗe makarantar darul hadisi yau shekara ashirin da ɗaya da ta gabata cikin watan Septemba. alhaji abdu gurgu yana daga cikin malaman da suka kafa izala a zariyar nan musamman a yankinmu na sabon gari wucewa yake bai taba ainihin shigowa makarantar ba kuma sai ya wuce makarantar zai shiga gidan shi amma bai taba lekowa ba wata rana wani dalili ya sa shi ya karkato ya shigo da ya ji yadda ake karatun kashe gari sai ya duro sai gashi a tsakiya da aka karatu aka karatu sai ce to akwai matsala a Zariya. muka ce me yasa a cikin jama'a ya faɗa yau shekara 21 ce akwai matsala a Zariya. ya ce wannan karatun ya kamata a ce manyan malamanmu su zo a koya musu ya ce don waɗannan yaran idan suka iya wannan karatun to garin nan zai hargitse wallahi a lokacin hatta ni kai na ban fahimci me yake nufi ba sai ya rinka bin malaman nan gida-gida yana ce musu wallahi wani matashi na nan yayo karatu ya tara matasa yana karantar da su ku zo a yi da ku in ba haka ba matasan nan suka karatu akwai matsala sai suka ce alhaji audu gurgu kamar ya tabu yana cewa ba mai karatu kenan sai waɗannan yaran to ko kafin wani lokaci shi kenan sai ka ji bul mutum ya yi magana sai a ce a karba kalla wannan hadisi rubabbe ne hadisi eh, eh, wallahi kuwa wani malami ne ya taba zuwa ya same ni ya ce to shi fa ɗaliban shi suna zuwa karatu wurina amma sun fara koma mishi da wasu ɗabi'u bai taɓa jin su ba na ce kamar mai ce shi tun da yake bai taɓa jin a ce hadisi fa wannan ribabbe ne bai inganta shi fa bai taɓa jin a kawo da saɓani malamai ba shi abin da ya ce kowace daidai ce kowace aka ɗauka to yaya wannan abu yake to saboda haka ku fahimci wannan jama'a gaskiya ahalus sunna dole ne su san cewa duk girman malami in ya kuskure to sai a aje kuskuren amma ba a rena shi kuma za a ci gaba da cin moriya da albarka ilimin shi a gaba ibnu taimiyya bari ka ji abin da yake faɗi ainihin a cikin littafin majmu'ul fatawa mujalladi na sha tara shafi na ɗari da casa'in da ɗaya cewaye wa kasirun min mujtahidis salaf ce barin gaya ma manyan malamai da yawa cikin malaman salaf da waɗanda suka biyo bayansu an samu sun rinka yin wasu fatawoyi waɗanda su fatawoyin bidi'a ce su fatawoyin bidi'a ce walam ya alamu annahu bidi'a amma fa su da kansu da suka yi fatawoyin ba malami sai ya fatawa sai zama wannan fatawar da ya ashe akwai hadisi wanda ya naushe fatawar amma ba da ganganye ba ba shigantaka ba ba bidi'a ba amma daga baya sai aka ga ita fatawar ta saba to me matsayin musulmi akan haka kamar fatoyin da ake kawowa cewa wai imamu maliku ya ce rungu garo haka kuskure ne domin shi da kanshi kuma ya ruwaito hadisan da suka bayyana cewa annabawa kaf haka suke sallah kuma annabi haka yake umarni da ayi na ɗaya aka ce imam na biyu aka ce imamu maliku ya ce duk auren da aka ɗaura shi da sadakin da bai kai rubu'u dinar ba auren bai ba wannan fatawar kuskure ce don ta saba ma abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu waɗannan abubuwan ba daidai ba ne amma kasantuwar imam malik ne ya faɗi kuma ba za su gyaru ba kuma dan ya faɗa bai zubar da girman shi ba to shine ƙoƙarin abin da ake so a daidaita tunanin mutane a yi alignment a cikin tunanin mutane kada ka zaƙe karka ka gaza kar zagi maluku dan ya yi kuskure kakkare na shi kar ka ce mai ilimin banza kar kuma ka ce tun da maliku ne ya faɗi to alal aini ka kiyaye shi ya bayyana kuskure ne gare ka shi ko bai bayyana gare shi kuskure ba ne da wannan ne sai malamai su ce kai bid'a kake bi kai son zuciya kake bi sai ka ce dan na bi maliku din sai a ce a'a ka bi shi ne akan abin da ya bayyana kuskure ne saboda haka sai kun natsu ku fahimci waɗannan matsalolin a wani wurin kuwa ibnu taimiya cewa ike yi wa mimma ya ta'allaku bi hadhal bab na daga cikin abubuwan da ke da alaka da wannan babi da muke tattaunawa akai na kuskuren malamai an ya alama annar rajul al'azima fil ilmi wa dini min sahabati wa tabi'ina wa man ba'adahum ila yawmil qiyama ahlil baiti wa ghairihim malam ya ce wajibi ne kowa ya sani malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su har duniya ta tashi ahalul baiti ne ko ba ahalul baiti ba kad yahsulu minhu nau'un min al akan samu wani yayi wani kwazo yayi kokari yayi ijtihadi yayi fatuna bizan ya gwama shi da zato zato ne ya kai shi yi wannan fatawa wa nau'in min al-hawa al-khafi ko kuma a ma samu dan son zuciya amma a sakaye fa yahsulu bi sababi zalika ma la yanbaghi ittiba'uhu fihi ibnu taimiyya ya ce sakamakon haka sai ya zama bayanai da yayi sai kurakurai su bayyana waɗanda bai kamata a bi shi ba wa in kana min auliya illahi muttaqina ya ce ko da ina cikin waliyan allah masu tsoron allah in dai ya bayyana abin da ya faɗi kuskure ne to ba za a bi shi ba wa misla hadha idha waqa'a yasiru fitna li ta'ifataini ibnu taymiya yace abin takeici shine irin haka in ta faru yakan zama fitina ga ɓangarorin mutane guda biyu ta'ifatun tu'azzimuhu mutanen da ke girmama shi faturidu taswi taswiba zalikal fi'il wattiba'ihi alaihi sai su yi kokarin cewa to ai tunda malam ne ya faɗi daidai ne tunda ahlul baiti ne suka faɗi daidai ne to ai sahabi ne wa ta'ifa tazimmuhu wasu kuma sai su koma suna zargin shi suna cewa to ai dama mun gaya muku ga irin sahabban nan ga irin abin da abubakar ɗin yake faɗi kenan sai ka ga ya koma yana zargi sai ce alu zalika qadihan fi wilayatihi wa taqawahu sai su sai su soki kaunar shi ga Allah da kuma tsoron Allah shi sai ka ji ana suka shi tare da cewa kowa san mutumin kirki ne bal wa fi birrihi wa kaunihi min ahli janna da yana cikin 'yan aljanna kamar cikin sahabbai sai ka ji wasu na kan shi bal fi imanihi hatta tuhul iman sai ka ji wasu ma hasa shi suna tabbatar da cewa ainihin wato ya fita daga addinin musulunci malam ibnu taymiya ya ce wa kullan wa kila hadaini tariqaini fasid waɗannan abubuwan hanyoyin guda biyu dukkan su barna ne goyon bayan malami akan kuskure barna ne dukar malami akan kuskure barna ne to kamar yadda nake cewa tintini haka muke da kar ku goyi bayan malam wani dan yayi kuskure akan kuskuren amma yana nan mutumin kirki kar ku zage shi dan yayi kuskure saboda kuskure ne ba wanda ya kubuta jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai mala ya ce wal khawarij wal rawafid wa ghairihim min adawil ahwa tala alaihi dakhil min haza kaga duk yan shi'a da khawarijawa da sauran yan bidi'a duk rudanin da suka shiga ya dan shi'a zai rufe fuskar shi yace duk abin da ya zo daga wani ya karba khawarij kuma zai rufe ido ya ce wani ya ce kaza eh to ya kafirta ba ni bashi amma ahlus sunna wani ya faɗi kaza eh to kuskure ne Allah ya fi mishi Allah ya ji kanshi kuma sai ka ji gobe yana sake hujja da maganar shi in aka ce ah, ce ya yi kuskure sai ce eh, ai ba cewa ne ya kafirta ba ba cewa ne mutumin banza ba cewa ne ya yi kuskure akan wannan matsalar ta jiya amma ta yau bai yi kuskure ba Shi shikenan dan girman Allah ahlus sunna musamman da ke cikin kungiyar izala a rike wannan ku ga yadda wannan haɗin kan zai ainihin yi sannan sai ce wa man tariqa li itidali azzama man ya duk wanda ya kama hanyar adalci to zai girmama duk wanda ya cancanta a girma wa ahabbahu wa walahu zai kaunace shi jibince shi wa a'tal haqqa haqqahu zai kuma daraja daraje shi fa yu'azzimul haqqa wa yarhamul khalq dan haka sai ya girmama gaskiya ya kuma ji tausayin halittun Allah ya roƙa musu Allah Allah ya yafe musu wa ya'lamu anna ar-rajula al-wahid lahu hasanatun wa sayyi'at zai iya sanin cewa mutum ɗaya za a iya samun yana da daidai yana da kurakurai fa yuhmadu wa yuzam dan haka ainihin yaba mishi akan wannan ainihin akan daidai sannan kuma wannan abin da yake ba daidai ba a zargi shi abin don haka ku kiyaye fatawoyin ne ake kushe su a ce ba daidai ba ne ba wai masu fatawoyi wa yusabu wa yu'aqab wa yuhibbu min wajihin wa yubghadu min wajihin a ƙaunaci abin da ya aikata a ƙi kuma abin da ya faɗi a can wanda yake ba daidai ba haka al'amarin yake malam ya ce haza huwa mazhabu ahli sunna wal jama'a kun ji mazhabin ahli sauran jama'ar musulmi khilaf wariji wal mu'tazila wa man wafaq sabanin khawarijawa da mu'tazila da waɗanda suka dace da su kamar yan shi'a in haji sunnatin nabawiyya mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da zuwa ɗari biyar da arba'in jama'a kun ji gaba da nasihohin da nake a kan ƙa'idojin da ahalus sunna ke ɗauka fitar da aƙida da manhaji idan har aka ci gaba da kiyaye waɗannan ta Allahu ta'ala za a ga cewa wannan haɗin kan da ya samu wallahi kowa ya Allahu ta'ala kuma ina da yaƙi Allah ka in Allah ya so abubuwan za a kiyaye su haka saboda ai da a haka ake da ba wani a da ke fada da sunna kap jira ake kawai ko a wurin wa'azi ne ka cin waina sai ya ga wainaka ta faɗi hannun hagu ka ɗauka ka sa a baki yana ci da hagu sai ka ce o oh, Allah a to kai daga ina sai ce daga fatas kuma to ba na adireshin ka kana ba garin haka sai ga kanwashi sai a aure da yawa haka zumunci ya kullu saboda ya gaya maka sunna ya faɗa maka hadisi sai ka ji duniya ba wanda kake kauna sai shi in Allah haka za a dawo insha Allah jama'ar musulmi in kai mu gobe akwai tattawa wadda